Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Haka kuma ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 300.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye a gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalot da kuma nomad fm a jamhuriyar Nijar. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum, Himmaya Ali ce da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki. muke muku barka da hamsin. A cikin wannan shiri za ku ji shan me yasa ne wasu mutane domin suna da mukamai ko kuma suna ganin sun fi wasu ƙarfi domin idan irin wa'annan mutanen ko wani ya musu ko ta musu laifi sai su nan kaɗa musu duka ko kuma su musguna musu. Za ku ji ta bakin wani masanin halayyar ɗan adam Malam Awwal Abdulkadir Albarade. Gwamnatin jihar Niger ta tallafa wa 'yan gudun hijirar Boko Haram kuma muna da rahoto na musamman akan yadda masakun Kaduna suka durkushe. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Firaministan Canada Justin Trudeau ya tabbatar da fili kan ɗan ƙasar su ɗin nan John da aka yi garkuwa da shi a kudancin Philippines a bara. bisa neman kuɗin fansa har dala amurka miliyan 21 wanda wasu 'yan ƙungiyar ta'addanci masu alaƙa da alka'ida suka nema kisan da firaministan ya bayyana da cewa ba wani dalilin yin kisan da ya wuce kisan gillar tsohon ma'aikaci wanda har yayi ritaya risdal na ɗaya daga cikin 'yan kanada ɗin nan guda biyu da aka sace tare da manajan gandun daji ɗan ƙasar norway a watan disambar bara wanda makonni biyu da sace su 'yan bindigar abu sayyaf suka fidda faifan bidiyon neman kuɗin fansar na neman dala miliyan 21 a kan kowane mutum guda daga waɗanda aka yi garkuwar da su inda aka ga waɗanda aka sace ɗin suna magiyar neman a ceci rayuwarsu a faifan bidiyon bidiyon da ya bayyana a kwanan nan kuma ya bayyana cewa za a kashe rizdal a ranar 25 ga watan afrilun nan idan har ba a biya kuɗin fansar ba Jiya Litinin da daddare Shugaba Barack Obama ya dawo birnin Washington DC daga tafiyar mako guda da ya yi wacce ta kai shi kasashen Saudi Arabia da Burtaniya da kuma Jamus. A lokacin wannan tafiya Mr. Obama ya jaddada amfanin ƙawancen Amurka musamman game da yadda yake kallon hakan a matsayin abin buƙatar yi domin daƙile 'yan ta'addar ƙungiyar ISIS tare da ganin an wargaza tsokanar faɗin Rasha a ƙasashen Ukraine da Syria. Shugaban na Amurka wanda ya yi amfani da wannan tafiya zuwa kasashen ketare domin ƙoƙarinsa na daidaita akalar abubuwan da ya yi don 'yan baya shugaba obama ya yi kira a wani jawabi da ya gabatar a jamus a jiya litinin cewa turai na fuskantar mawuyacin hali to amma ya ce ya kamata shugabannin yankin su saka idanu wajen rashin daidaiton kudaden shiga da ilimin matasa da daidaita albashin mata. Shugaban ya ce idan har ba su magance waɗannan matsaloli ba, to ɓata gari za su yi amfani da wannan dama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka da ke Washington DC. a jiya litinin aka bindige wani janar ɗin soja har lahira a burundi lokacin da yake ƙoƙarin sauke yarsa a makaranta wannan abu ya zo daidai lokacin da kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya ta ce za ta sa wa ƙasar ido game da ɓarkewar rikici an kashe mashawarcin shugaban ƙasar burundi din janar eh, athanase kararuza tare da matarsa da ɗaya daga cikin masu tsaron lafiyarsa a bujumbura babban birnin ƙasar har ita 'yar tasa ta ji rauni a wannan hari da ya faru a gaban makarantarsu maga takardar majalisar ɗinkin duniya banki ya yi allah wadai da wannan harin da aka kai wa janar ɗin wanda ya taɓa aiki da dakarun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar afirka ta tsakiya ba dai wanda ya ɗauki alhakin kai wannan hari zuwa yanzu rikici dai tsakanin magoya bayan shugaban ƙasar fiyar nkurunziza da magoya bayan abokan adawarsa ya faro ne tun a watan afrilun shekarar 2015 lokacin da shugaba nkurunziza ya sanar da neman tazarcinsa karo na uku na mulkin ƙasar wanda ake kallo a matsayin abin da ya saba ma kundin tsarin mulkin ƙasa. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya la'ani kashe wani ɗan ƙasar Bangladesh mai suna Zulhas Manan ɗan rajin kare 'yancin 'yan luwaɗi wanda kuma ma'aikacin ofishin jakadancin Amurka ne a birnin Dhaka. Mr. John Kerry ya yallawa dai da kisan ne a wata sanarwar da ya gabatar jiya Litinin. Wasu mahara da ba san ko suwa ne ne ba suka daddatsa shi har lahira a gidansa tare da abokinsa a birnin Dhaka. Julhas Manan wanda kuma ya taba yi wa hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a takaice aiki a matsayin mai kula da harkokin baki yana cikin gidansa da wani abokinsa mai suna Tanai Manjurda lokacin da mahara guda biyar suka isa waɗanda suka ɓadda kama a matsayin masu kai saƙonni suka shiga suka daddatse su. Zulhas Manan ɗan shekara 35 shine editan wata mujallar ɗaya a ƙasar mai suna Rubban da aka ake buga ta game da fafutukar kare 'yan luwaɗi da makamantansu. Har yanzu dai 'yan sanda ba su gano waɗanda suka kashe su ba, amma kwamishinan 'yan sandan birnin Dhaka Asad Zuman Miya ya ce wannan kisa ne da aka shirya don auna su mamatan. labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu mutane ko domin suna da mukamai ko kuma su jami'an tsaro ne sai kawai su daki wani wanda ya yi musu laifi misali wata 'yar majalisa wadda kwanaki jami'an tsaro suka ci mutuncinta wai kawai domin ta wuce jerin gwanin motocinsu domin suna ɗauke da wani mai makami. Shin me yasa ne wasu mutane suke da wannan mugun hali? Wakilin sashen Hausa Nasiru Elhika ya buƙaci sanin dalili a hirar da ya yi da Malam Awwal Abdulkadir Albarade wani masanin halayyar ɗan Adam. ina ga za mu kalli abin ta bangarori daban wato dangane da waɗanda suka aikata wannan abu shi rashin bin doka wajen aiwatar da nauyi da yake kan mutum misali bangaren jami'ai na gwamnati wanda suke da mukami kamar gwamna ya yi wani abu makamancin haka to za mu ɗauka cewa wannan wato wani jiji da kai ne ko kuma ɗagawa ne da ɗage da masu rike da mukamai na gwamnati suke yi gwamna ya aikata haka za mu iya su kuma ta ɓangaren kasancewan yana jin cewa yana da wannan kariyar da kundin tsarin mulki ya bashi irin wannan duka za su iya kasancewa dalilai famanan sakatare a ce ya mari masinja ko kuma ya mari asassan darakta ko darakta wannan shi ma za mu iya ɗaukansa a babi na ɗagawa da kuma wani bautarwa da alakantuwa da su waɗannan ma'aikata suke da famanan sakatare ko kuma da wani babba a ma'aikata ganin cewa rabonsu da asaransu da ribansu duk yana ta'allake ne ga wannan mutumi don haka zai iya yin abun da ya ga dama idan muka kalli abin kuma ta bangaren jami'ai wato masu kayan sarki 'yan sanda sojoji da sauransu za mu iya kallon abun ta bangaren cewa su akwai wani abin da za mu ɗauke shi a babi kamar jahilci su wa ake ɗauka a waɗannan mukamai ɗin idan muka ɗauki 'yan sanda za mu ga cewa a baya-baya mutum yana samun aikin ɗan sanda ne ta hanyoyi daban-daban waɗanda za ka samu ba su dace ba wani zai ba da goro ne a bashi appointment ta kadari shine ake tura shi aikin soja ko aikin ɗan sanda mutumin da bai da hali ko tsohon ɓarawo na taɓa ji da kunne na ana tattaunawa wani fa yanzu yana fursuna wato yana gidan kaso yaya za a yi da shi in ya fito saboda ta kadari ne amma shawaran da aka fi karfafawa shine kawai yana fitowa tunda ya gama sakandare a sama masa aikin dan sanda to kaga wannan idan aka fito da shi aka ce shine mai kula da tsaro ko jami'i akan wani abu babu abun da za a samu babu wani sakamako da za a tsammani wanda zai kawo ta natija mai kyau za su iya kasancewa suna amfani da kayan maye wanda kwanan nan su kansu manya-manyan jami'ai suna tunanin cewa ya kamata a sa ido akan waɗanda ake ɗiba a aiki saboda mutane ne waɗanda ba su da halayya suna amfani da kayan maye kuma nan sai ka ji an ce an sake bullet can wurin ya fita ya je ya harbi wani a ce saka samu kuma duk ba wani abu bane sakamakon yanayi ne na maye kenan jahilci na wanda ake ɗauka a aiki da kuma rashin ɗabi'a ɗabi'antuwa da halaye na gari yana iya kasancewa dalili sannan ta ɓangaren su mutane za mu iya fuskantar abin ababi guda biyu jahilci da rashin sanin 'yanci nasu na kansu wani masanin halayyar ɗan adam kenan daga can jihar naja kuma wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsali ya aiko da rahoton cewa gwamnatin jihar naja ɗin ta kai wa 'yan gudun hijirar boko haram da ke jihar agaji Kayan tallafin dai sun haɗa da kayan abinci da baburan hawa da kuma jiragen ruwan kwale-kwale. Bayan da ya mika kayan tallafin gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ga abin da yake cewa. Mun da wannan mataki saboda suna cikin wani hali kuma duk mutumin da aka ce ya bar garin su ya bar gidan shi ya zo ba kuma waje ba tare da komai ba to ina ganin lallai ya kamata gwamnati taimaka musu mun taimaka da kayan abinci amma babban abu shine muna fatan za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a su da gidajen su saboda kowa ya koma gidan shi amma a nan saboda kyautatuwar tsaro sansarorin nan nasu akwai wani mataki da kuka ɗauka eh akwai ah, mun samu labari in sun zo na farko ana duba a tambaya ga kowace irin mutane ne kuma ah, ƙauyukan da ke zaune da su suna sa musu ido sannan kuma 'yan ah, sanda da sauransu su ma sun san da zamansu 'yan gudun hijirar dai sun nuna godiya akan wannan tallafi sai dai a ɗaya gefen sun ce suna fama da rashin magani a sansanonin da suke kasancewar akwai da dama daga cikinsu da ke fama da rashin lafiya alhamdulillah sunana aba muhammad to a takaice gaskiya ina kira ga shugabanni wannan taimako ne na abinci akwai mutanenmu da yawa waɗanda na san cewa gaskiya ba sa da lafiya suna nan sansanin mu muna zaune menene yake damun su eh to gaskiya jinyace jinyace da yawa dai ana kai su rashin ana kai su asibiti sai a ce gaskiya jinin su ya kare sai ya zama wannan jini kamun a samu wanda kudin da za a yi treatment din waɗannan mutane sai ga wasu daga cikin su an samu da yawa rayukansu sun fita su mutane da kuke eh kwarai da gaske mutane za su kai kamar mutum goma sha biyar wanda na sani cewa ah, sun rasu kashin cewa rashin basu da jini Suna da abubakar usman eh mun ji daɗin wannan abin da aka tallafa mana da shi yanzu ka menene kake tunawa musamman a cikin yanayin rayuwarka na gudun hijirar nan akwai abin da na tuna shi din kusan kwalla zai fita a idanuna saboda in na tuna abubuwan da yake da na fi karfin su a yanzu kuma na dawo kusan sai dai tallafi shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya ce suna yin wani abu akan wannan matsala a yanzu nan ko da muka tashi da na samu wannan bayani na karancin magunguna na yi maza na sami kwamishinan lafiya kuma mun tattauna da shi ya kuma umarce ni da tura directors ina su je su nuna mishi database namu saboda a samu yadda za a yi aika musu da magunguna a wuraren da suke zaune. 'Yan gudun hijirar dai da yawansu ya kai ɗari takwas sun ce sun fito ne daga yankin Doron Baga a jihar Borno yayin da wasu kuma suka ce sun fito ne daga yankin Difa da ke jamhuriyar Nijar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. mata mu ce kar ce mu an jima kaɗan za mu gabatar muku da wani rahoto na musamman akan yadda masakun kaduna suka durkushe kada mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kasar mu ce ni reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata manyan kasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar 'yan matan su ɗi mauta da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata uba ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata mu har haɗa kanmu duk mu yi mata aikin ci gaba ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata abin da lumana bai bamu ba ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Kowa a bashi aiki. mu ta wargaje mm-hmm. a tausaya mm-hmm. a agaza mm-hmm. sannan a taimaka Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki. Amin sun ma'amu. Wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya dubi yadda durƙushewar masakun Kaduna ya shafi rayuwar jama'a. sa sake farfado da wasu daga cikin masakun da suka mace a arewacin Najeriya na ƙara disashewa biyo bayan yadda wasu daga cikin masakun musamman ma dai mallakin gwamnonin arewacin Najeriya suka kwararrabe. masakar kaduna ta kaduna textile limited da aka sani da ktl wadda mallakin gwamnonin arewacin nigeria ce na cikin masakun da ke cikin wani hali yanzu duko da yake a lokacin da masakar ta fara aiki a 1957 ta dinga samowa da akalla mutane 4,000 zuwa 5,000 ayyukan yi kullum kwana ya zuwa yanzu dai mafi akasarin waɗannan masaku da ke yankin kakurin ƙaramar hukumar kaduna ta kudin jihar kaduna suna cikin wani hali musamman ktl ɗin da hata rufin wannan masaka an riga an yaye shi me yiwa irin wannan matsatsin matsanancin hali da su waɗannan masaku ke ciki ne ɗaya daga cikin tsohon ma'aikaci a masaƙar ta ktl alhaji umar muhammad ce halin da ita wannan masaka ke ciki abin damuwa ne matuka. to tare masaka ko masaku da ce wani abu ne da yake zai kasance wato daban tausayi daban al'ajabi da kuma ban mamaki ga masakon nan an rufe wasu har kayan cikin kamfanin duk an kwakwashe abin sai ka rasa ina aka nufa ko ina ma za a. Kwamadar Muhammad Azare shugaba ne a ɗaya daga cikin masakun da ke yankin kakurin jihar ta Kaduna kuma ya ce yanzu haka ma'aikatan da suka yi aiki a waɗannan masaku na cikin wani hali. Masaku da suka rufe ma'aikatansu suna cikin halin kakanika ya hali mai mawuyaci musamman idan ka diba abin da yake faruwa da ainihin tattalin arzikin kasar gaba daya wanda mai aiki ma ya yi kare balle wanda ba da aiki mafi akasar ma'aikatan nan da yawa cikinsu sun mutu ba tare da sun ga haƙoƙinsu ba domin waɗansunsu ma wanda suke zanna a gidajen haya an kokore su ba maganar asibiti ake ba ba magana ainihin makarantar yaɗoyin su yaran su ake yi ba Kwamarat Azare ya ce barbare waɗannan masaku da su suka san lokacin da suke samar da ayyukan yi ga al'umma fa na matuƙar su Gaskiya kamar Arewa da KTL waɗannan kamfanonika an sace mafi akasarin mashin ɗin da suke aiki da ma'aikata suke aiki da shi wanda kuma yara masu zare zaune gari banza sun yi watandar wannan kayan kamfaninka wanda idan ka je gurin in ka san kamfanin da idan ka je gurin sai ka zubar da hawaye saboda irin halin da kamfanin nan suka samu kansu na barnata dukiyoyi su da mashin ɗinsu da duk abin da ya shafi kaddarorin wannan kamfanin da aka yi kwai ba masu gadi ne waɗanda suke kula da wannan injina da ake ta ɗibewa eh to ai babu je za a yi mutum ya zanna yana gadi ba a biyan sa ai inda da security din ko kuma masu gadi din a gurin nan duk wani barnar da aka ba ta kasance ba to ko kimanin mutane nawa ita wannan masaka ke samarwa da aikin yi lokacin ana aiki kan jikin karfi Alhaji Umar Muhammad ɗaya daga cikin tsaffin ma'aikatan da ya aji aiki kafin masakar ta narke. A lokacin da nake aiki KTL na aiki mu dubu hudu da ɗari biyu ne ma'aikata kuma muna kai da kawowa kullum muna gudanar da aiki. Lokacin ana neman kayan da kuke sakawa ne har ta rayu ko ko kawai dai gwamnati take taimakawa. Ai sun su sadauna abin da suka yi da suka kama sai suka ce a daina shigo da kaya. Su za su yi a kansu rigar da za su sa a wayansu dole ne ya kasance a yi ta nan. saboda haka ba magana ma kaya jira ma ake za a ga mutane daga kano an zo ana da motoci ana talodi ana ɗauka kaya ana tafiya da su su ma dai mazaunan anguwar ta kakuri waɗanda a nan ne waɗannan masaku suke sun ce sun shiga cikin wani hali tun bayan da rukunin masakun da ke yankin na kakuri suka daina aiki sunana alhaji aliyu magayakin kakuri eh lokacin da komai yake tafiya daidai daidai ba wani matsala wurin za ka gan shi komai yana tafiya daidai amma irin yanzu wurin ya zama ba komai a cikin wurin nan in banda macizai sunana alhaji kabiru hamza kauren kakuri ni haifaffen kakuri ne cibiya na na kakuri tsakani ga allah lokacin da masakun nan ke aiki a irin wannan lokaci da ka zo muke wannan intabiyu da kai da kai karan kanka za ga abin mamaki dan duk gaba ɗaya gindin dogon nan za ka tarar da 'yan kasuwa iri daban-daban yarbawa ne kabilu iri daban-daban ana ta gudanar da harkoki ya za ka haɗa da da yanzu to gaskiya yanzu akwai koma baya sakamakon mutuwan wannan kamfani ya haddasa mana barayi an samu 'yan ta'adda iri daban-daban malam abdullahi ɗairu kakuri mazaunan yankin kakuri ne da ya ce su suna kallo ake tafka sace kayan wannan masaka amma ba su da bakin magana saboda barazanar da ka iya biyo baya matasan garin nan gaba ɗaya ko ta wani gari suke zuwa suna haɗin kai su zo su shiga in sun shiga nan. za su ɓaɓɓalle duk su kwashe yanzu kana nufin duk an sace abubuwan da ke ba komai da yake ciki banda katanga kai kwa kwano na sama dina ma sai wanda suke kusa kusa da baki hanya wanda ake musu magana mutane nawa ne ana ta kashe ana kana kallo wannan masaka ta mutu abin da ake yi wani lokacin matasa mu ba dama kai magana ba in kai magana da dare za a zo a bi ka kashe ka akan kawai kayi magana ana taɓa kayan eh, gwamnati in kace ya za ku yi irin wannan to in dare ya yi wallahi gidanka nan za a zo a cicire shi a ce to kai me amfanin ka ma a duniya shi ma alhaji aliyu magayaki mazaunin yankin kakuri ne kuma tsohon ma'aikaci a ma'aikatar ta ktl ya ce akwai wasu daga cikin ma'aikatan da suka ci guba saboda zaman takaici bayan mutuwar wannan masaka akwai wanda ma muka sani ma su sun ci guba ne ma saboda abin da kake yi a gidanka ka ci da iyalinka ka biya musu makaranta yi zo wannan abu babu akwai wanda ma kwalba ya ci ma ya kashe kanshi To ko ta yaya za a iya farfado da waɗannan masaku musamman ma dai mallakin gwamnatocin Arewa kuma da waɗannan irin injina ko na'urori za a iya farfado da waɗannan masaku don yin daidai da irin wannan zamani. Waɗannan wasu ne daga cikin wasu tambayoyi da waɗanda suka gane wa idansu halin da waɗannan masaku ke ciki yanzu ke yawan yi. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. misalin karfe uku da wajen minti ashirin da uku na dare a agogon Washington DC kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu da kuka bari a kan faifai. Ina so in yi amfani da wannan dama in yi shirya da TCR wato masu kulawa da albarkatun mai na jihar kaduna tsakani da allah ba kwa taimakon wannan gwamnati don a ga an maganta wannan wahalar mai musamman a nan jihar mu ta kaduna dpr sun so wani gidan mai wanda ake ce ni abc abc abc suka zo ko minti talatin ba su yi ba bayan sun koma suka gaya ma mutane cewa mai ya kare waɗanda GPR suna aikinsu ba za su bari waɗannan mutane su rena musu wayo ba. To don Allah don annabi ina kira da GPR don Allah ku musulmai ne da Kirista ku tsaya ku yi aiki tsakaninku da Allah saboda a ga an maganta wannan gidan mai da fata Voice of America za ku kai wannan kuka nawa da gwamnatin Najeriya ta ji GPR masu kulawa da albarkatun mai su gyara harkar su na gode. Assalamu alaikum magana Alhaji Abubakar Malam Mahmudu Dindi mazamni garin Wari jihar Delta. Ra'ayina dangance da wannan jerin gwano da wani bangare na eh, 'yan kungiyar fararen hula na jamhuriyar Nijar suka so su yi to gaskiya ina kira ga wannan 'yan kungiyar fararen fulla wannan zance da suke yi na wani wai ba su yarda da wannan gwamnati ba ko kuma wai su wannan mulki eh, kamar ba demokurasiya a Nijar to wannan faɗa ne suke yi domin da ba demokurasiya a Nijar ba su isa ba su ce za su fito su ce har za su faɗi albarkacin bakinsu kuma alhani ana cin su ba wani wanda ya hana su abin da za su faɗa to sai dai gaskiya muna goyon bayan hukumomi da suka hana musu wannan jerin gwano domin in ka duba daga mafi yawan ma 'yan kungiya 'yan kwadagon suna nuna cewa wannan abin bai kamata ba a kyare gwamnati ta sami hanya eh, wadda take eh, ta san abin da zai zan menene mafita game da al'amuran talakawan ƙasa ba cewa wai a turo su ba dan wata manufa su zo su ce su dagula ma eh, gwamnati da 'yan ƙasa abubuwan da ya kamata a yi na ci gaban ƙasa don haka ana kira gare su wannan abubuwan da suke son soka a cikin ƙasar nijar ba abu ba ne wanda zai yi kuma ba abu ba ne wanda ya dace don haka idan su ba su san shawarar da za su bayar ba to su je su koma gefe su sa ido su bar gwamnati ta ayyukanta. Salamu alaikum suna na nasi ukafin daga nan birnin keke. A ina miƙa babban godiya ta ga shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari kan umarnin da ya batuwa na buɗe rumbun ajiyar abinci na ƙasa na cewa a buɗe ton dubu goma na abinci alfa mu jama'a gaskiya halakki ganin gaskiya haka da ya yi kuma wanga ya namu cewa shugaban ƙasa shine mai jin tausayin talakawan najeriya allah ya saka da alfari amma ina jan hankalin shugaban ƙasa kuma da mukarraban da yasa kan cewa ya kamata wannan ka a nuna siyasa gare shi gaskiya ni sha da zan ba su a sa sojoji su raba wannan ajin. wallahi duk an kai magana cewa a ba 'yan siyasa ko kuma gwamnoni ko kuma wasu jihohi a ba jihohi su raba abin nan wala za su mai sai siyasa kuma talaka ba zai amfani da komi ba komi ba zai gane ba zai kare da wajen 'yan siyasa da sauransu saboda haka ni shawar da zan ba sa kenan gaskiya a sa sojoji su raba wannan abubuwa na gode ni da na fim daga nan birnin keji. to madalla kafin mai sallama ga takaitattun labarai. Firaministan ƙasar kanada Justin Trudeau ya tabbatar da filla kan ɗan ƙasar sudanan John Risdale da aka yi garkuwa da shi a kudancin Philippines a bara bisa neman kuɗin fansa har dala Amurka miliyan 21 wanda wasu kungiyar ta'addanci masu alaka da alka'ida suka nema kisan da firaministan ya bayyana da cewa ba wani dalilin yinsa face kisan gillar tsohon ma'aikacin da har yayi ritaya rizal dai yana ɗaya daga cikin waɗanda aka kama 'yan ƙasar kanada guda biyu da aka sace su tare da wani manajan gandun daji na ɗan ƙasar norway a watan disambar bara a daren litinin jiya ne shugaban amurka barack obama ya dawo birnin washington daga tafiyar mako guda da ya yi wacce ta kai shi kasashen saudi arabia da birtaniya da kuma jamus a lokacin wannan tafiya obama ya jaddada amfanin kawancen amurka musamman game da yadda yake kallon hakan a matsayin abin bukatar yi domin dakile 'yan ta'addar isis tare da ganin an wargaza tsokanar fadar rasha a ukraine da syria shugaba obama na amurka wanda ya amfani da wannan tafiya zuwa kasashen ƙetare domin nuna ƙoƙarinsa na daidaita alaƙar abubuwa da ya yi don 'yan baya shugaba obama ya yi kira a wani jawabi da ya yi a jiya litinin aka bindige wani janar ɗin soja har lahira a burundi lokacin da yake kokarin sauke yarsa a makaranta wannan abu ya zo daidai lokacin da kotun hukunta laifuffukan yaƙi ta duniya ta ce za ta sa wa ƙasar ta burundi ido game da ɓarkewar rikici sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya la'ani kashe wani ɗan ƙasar bangladesh mai suna zulhaz mannan dan rajin kare 'yancin 'yan luwaɗi wanda kuma ma'aikacin ofishin jakadancin amurka ne a birnin dakka To ma sauraro ƙarshen shirin wannan hantsi kenan sai kuma shirin mu na la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa jin mai alice a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri. en el lafiya.